haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dan dandalin 'yan jarida sunana Zahra Aminu Fage. A makon da ya gabata mun kawo muku taron lakcar tunawa da tsohon ma'aikacin gidan rediyon murya Amurka kuma mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya wato marigayi Malam Umar Sa'idu Tudun wanda ya cika shekara guda da rasuwa. Taron da kungiyar 'yan jarida ta Najeriya reshen jihar Kano suka shirya. A wannan makon za mu kawo muku mai shugabannin kafofin labaru, dimbin 'yan jaridu, abokai, 'yan uwa da sauran jama'a da suka halarci taron ke cewa Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin ƙwararru kan fasahar aikin jarida a jihar Kano ya ce. Wato darasin da muka koya a wannan taro, taro ne aka yi domin tunawa da babban abokin aikinmu mu a wannan aiki na jarida Malam Umar Sa'id Tudun Wada. Kuma babban darasin da muka koya a nan shine tun mutumin da ya rayuwa ta gari ya zauna da mutane lafiya ya aiki tsakani da Allah babu wani abu guda da yake sawa mai aikin jarida ya ci gaba ko ya fice a cikin abokan aikinsa har rayuwarsa shine ya kasance mai adalci ya kasance mai kwatanta gaskiya ya kasance mai ba kowa haƙƙinsa malam umar sa'id wada a jarida ya biya kowa kuma kamar yadda aka riga aka sani dan adam baya rasa kurakuransa amma daga lokacin da aka binne shi a gabana aka yi zaman makoki da maganganu da ake da irin tributes din na yabo wanda aka malam umar sa'id wada ban ji mutum guda ɗaya tilo da ce ya bata shi ba wannan ba karamar nasara ba ce kuma yana nuna al'umma da sauran mutane cewa su kasance masu kwaikwayar halaye na mutanen kirki su yadda koda baka duniya za a daidai ana sunaka. Wanda tasiri hakan zai yi ga aikin jarida da yada labarai. To tasirin da zai ga aikin jarida ga yada labarai shine ya kamata 'yan baya waɗanda za su taso su gane abin da aka tattauna a nan. Cewa Malam Umar sai tudun wada mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai riƙon amana, mutum ne wanda bai so shi ba, mutum ne wanda bai amfani da aikin jarida ya gina kansa. In ma na iya cewa shi in durƙusar da kai ake yi a rayuwa, na iya cewa ya dinkwafar da kansa ya ɗaga wasu. Wannan rayuwa ce wanda yake sai mutane na gari wanda kuma mutanen ma waɗanda suke masu kankan da kuma ta sadiki da tawaru a cikin rayuwarsu malam sai umar sai tudun wada ya haɗa komai. dr sule ya usule na jami'ar bayero kano kuma tsohon daraktan labarai na tsohon gwamnan jihar kano ibrahim shekarau ya yi tsokaci game da marigayin inda ya ce. to alhamdulahi umar sa'id mutum ne wanda za mu iya cewa ƙwararren ma'aikacin jarida mutum mai ƙwazo mutum mai sanin ya kamata mutum mai kula da hulɗa ta jama'a mutum mai zumunci kuma mutum mai kwatanta gaskiya lokacin da na gama aiki na na daraktan yada labarai na gwamna shi ya biyo bayana shi ya gaje ni a ofis ɗina saboda haka a lokuta da yawa wani lokacin ma bana kasa zai kira ni ya ce don Allah zamanin kaza kaza kaza kaza ya kuka tafiyar da shi sai ce to shi yanzu gashi ya haɗu da kaza da kaza da kaza da kaza mu tattauna mai wa juna raha kuma wato kusan tun sama da shekara talatin da muke aikin jarida muke tare da malam umar mun yi hudodi da dama mun yi ayyuka da dama kuma muka zo muka haɗa a bangaren cibiyar editoci ta najeriya wanda ne nake shugabantar kano jiga umar muka ɗauke shi muka kai shi abuja muka gabatar da shi da abokan aikinmu na abuja suka amince aka kai shi muka kai shi lagos a zaben da aka yi na ƙasa gaba daya aka zaɓe shi mataimakin shugaba na ƙasa gaba daya wata biyu da zabensa allah ya ɗauki rasa kuma har yau da nake ma magana mun kasa samun wanda za mu sa ya maye gurbi sai ya bayyana gudunmawarsa akan harkar yada labarai da da bunƙasa wato gaskiya ya ba da gudunmawa sosai ka dubi misali irin yadda ya tsaro gidan rediyon freedom da ta taso duk nasara da fitowa da gidan rediyon freedom ta yi a lokacin da ta taso ai ba wani abu bane a'a jagoranci duk waje idan ka ga yayi ƙasa to daga jagora take ɓaci kamar eh, kar magana ne na bahaushe in har sallah ta ɓaci daga liman ne saboda haka kuma ka dubi duk inda ya zauna yaya ya tafi da wajen zuwansa gidan rediyo kano ka dubi inda abubuwa suka canja zuwansa maiduguri wannan jaddal kura dubi yadda abubuwa suka canja zuwansa boa ma america dubi wasu programs a lokacin da ya kawo waɗanda ya jawo wa gidan rediyon masu sauraro da yawa a dalilin wannan program saboda haka wannan alamu ne za su nuna ma eh wannan fa ba karamin dan jarida ba sannan kuma yana ƙoƙarin tunasartar da na baya nan ne ma zan ce hakika yan jaridu masu tasowa a nan an yi asara saboda an rasa wanda zai tunasar da yan jaridu masu tasowa wasu bangarori na aikin wannan jarida na gaskiya cikakken ma'aikaci ne kuma cikakken dan jarida ne. Janar manaja na rediyon Vision FM na jihar Kano, Malam Adamu Ladan, a makalar da ya gabatar yayin wannan taron laccar tunawa da marigayi Malam Umar Sa'idu Tudun Wada ya ce. Na yi bayani akan irin barazana da matsalolin da shi wannan annoba ta COVID-19 ta kawo ga tattalin arziki. sannan kuma ka san ko me na tattalin arziki ya shafi duk sauran bangarori na rayuwa da suka dogara da shi tattalin arziki musamman kafafen yaɗa labarai amma kuma duk da haka duk da barazanar da ta shafi su kansu kamfanin ah, gidajen yaɗa labarai mun sani da cewa kuma gidajen yaɗa labarai a wannan lokacin da suka fi kowa ta goma shi saboda bukata ta bayanai da ake da su wanda mutane da yawa sun dogara ne da kafafen yaɗa labaran da don su samu bayanai dangane da ita kanta cutar da yadda za su kare kansu da kuma irin inda gwamnati ta dosa da sauran al'umma domin ba koma irin saduwa tsakaninsu da sauran al'umma tun da yawanci an rufe su a gidaje ko kuma a garuruwan su ba zirga-zirga saboda haka dole kafafen yaɗa labaran ne suka zama kafafen sada zumunta tsakaninsu al'umma sannan duk da wannan amma akwai babbar barazana ga ita kansu su kansu gidajen yara saboda babbar hanya da suke samun kudaden shiga wajen gudanar da ayyukansu ita ce ta tallace-tallace to yayin da ake wannan eh, zaman gida ko kuma rufe garuruwa mafi yawancin kamfanoni sun rufe hanyoyin da suke sun rufe saboda haka tunda ba sa aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya su kuma gidajen yada labaran da mafi yawanci tallace tallace ne su ne suka dogara da su dan gudanar da ayyukansu to wannan ya kawo matukar barazana ga su kansu gidajen yada labaran wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaye da waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awowin da suke yi ko kuma sun rage albashi to wannan shi kuma yana da tashi illa. wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma tsaftashi shi labaran sannan kuma zai iya zama barazana ma ga eh, rayuwar da kuma tattalin arziki saboda za a iya samun tarzoma tsakanin ma'aikata da musamman kungiyoyin kwadugo da za su iya nuna wasu idan wannan abun ya ci gaba kuma kamar yadda aka nuna cewa tattalin arzikin duniya ba zai farfado ba kila sai shekara mai zuwa to dole ne kafafen yaɗa labarai su tashi su dubo su hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga ah, don su tafiyar da ayyukansu musamman idan aka la'akari da cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe musamman kaga bangaren ah, lafiya bangaren ilimi da bangaren wannan kafafen sadarwa na zamani akwai hanyoyin da za a bi a samu kuɗi da ah, su sannan su kansu bankuna sun ba da damar samar da basussuka ga kamfanoni kuma gidajen yada rabar nan waɗansu su kamfanoni ne saboda haka mata su buɗe idanu abinda na ce da ƙarshe shine kada gidajen yada labaru su dogara da tallafi da gwamnatoci za su bada don shi yana zuwa ne da hannu biyu zai iya zuwa an baka tallafi kuma a ɗaya bangaren ka sai da 'yancinka dole ne su tashi tsaye su fito da su amfani da basirorinsu su fito da waɗansu ah, dabaru da kuma su haɗa kawunansu yadda za su iya cuɗeɗeniya don ganin cewa sun samu mafita don idan har kafafen yaɗa labarai suka durƙushe to ba wai tattalin arziki ne kawai da durƙushe ba duniya ma za ta yi durƙushewa don su ne kafa ta daya wadda ke wajen bunƙasa shi kanshi tattalin arzikin saboda haka dole sai haɗa hannu da su kansu mahukunta su tabbatar da cewa kafafen yada labaran nawa ba su durƙushe ba su ma masu gidajen yada labaran su tabbatar da su kuma su dogara da cewa sai wani ya tada su ba sun ɗora hannu aka cewa su mutu su lalace saboda haka ba wata mafita dole ne a samu mafita yadda za a gudu tare a tsira tare. a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kai da zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗi abin da zai kare ita gwamnati zai yadda zai promoting ita gwamnati amma kai a gurinka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojin ka ga cewar ba a iya farmakar mutane yakin terrorism yaki ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba mu taba kashe boko haram ba daga nigeria jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da sa goma duku a sabon shiri na tsaka mai wuya shi na gaskiyar zargin da ake na cewa sojojin najeriya gaskiya ba sa da isassun makamai musamman sojojin jiragen sama ba sa da isassun jiragen saman da za su iya bin wa'annan 'yan ta'adda da ke fatattaka jihohin Sokoto da Katsina da Zamfara da Niger da sauransu shi yasa ba a samun nasara kansu. Akwai kuma zargin da wasu ke yi na cewa dukkan korafi ko kuma ikirarin nasara da ake samu ba gaskiya ba ne. Sannan ko me yasa su hukumomin tsaro na Najeriya din ba su amfani da hanyoyin fasaha na zamani wajen yin wato bin diddigin wayoyi na waitar da su 'yan ta'adda suke amfani da shi wajen gano inda suke kamar da aka yi a ghana to wannan sa da cikin abubuwan da za ku ji mun tattauna a wannan kashi na uku na tattauna ko ko halar da muke ji ana yi tsakanin a shirin sharif babbar kusar kungiyoyin matasan najeriya na arewa da kuma barista aliyu abdullahi mai wakiltar fata shugaban kasa kuma hadimin shi shugaban kasa din dangane da harkokin da suka shafi hulɗa da kafofi irin namu na watsa labarai ba ta da bata lokaci ba ga Hassan. Alhaji tura shirin Sharif, kamar yadda kake magana dangane da makaman yakin nan. Ni da kaina na san na yi interview da babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya baki daya kuma ya gaya min cewar kafin zuwan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari jiragen da suke amfani da shi duka a cikin ɗari wanda suke da ake ake da su wuce kashi a bayan ba amma zuwan gwamnatin ya ce mun suna da kusan kashi 85 zuwa da shida wanda suke amfani da shi sannan kuma na ba da rahoto dangane da jiragen yaƙi da aka kaddamar kamar su mi-55 a kaduna da kuma helicopter attack kusan karo biyu uku a nan abuja wani zai ce duk waɗannan abubuwan a gwamnatin nan aka ba da kwangilan su aka shigo da su ku ina ku samu labarin cewar kamar gwamnatin buhari ba ta sai kan yaƙi ba Abin da na faɗa maka na ce da kai shi kabir tamim take ya faɗa ya kalubalance su kuma ya ce su zo masa su fito da invoice a gani inda aka yi. Yaushe Kabiru Sulaimuri ya yi wannan magana ne? Cikin 2019 ne. farkon teku ana zuwa tsaya mu bar mu ai kai ka kawo zancen kai ka kawo zancen so ka banne gama a'a yanzu ai kai kai responding kai kai responding shi sa sai ka bari baka ansa idan har kun san ina zuwa dakata dakata dakata eh idan har a lokacin su sojojin najeriya da hukumomin sun san sun siya suna da shi ai ya kamata su kalubalance su su kawo ce gashi to mu ajiye wannan ka gane ko rashin fitowa su kara kansu shi yasa mutane za su yarda cewa a kowane abu da yake da na biyun su duk wannan jiragen da ka faɗa domin ka ce shugaban hafsan sojoji ya ce an kaza an kaza an kaza an kaza duk mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai faɗi abin da zai kare ita gwamnatin zai yadda zai promoting ita gwamnati amma kai a gurinka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojin ka ga cewar ba a iya farmakar mutane misali a wannan katsinan da muka je cikin binciken da muka yi da kuma jami'an sojoji yara da ƙanana da 'yan sanda da muka samu eh, information ta gurinsu abin da suka ce matsalar shine yawanci yanzu nan bandits din suna da nasu source da suke samun intelligence wato bayanai na sirri ba sa wato zuwa su farmaki ƙauyukan nan sai cikin dare saboda sun san helicopter mai wutan lantarki wanda zai haska ya dinga haska da ake zuwa ba sa um, guda ɗaya ne yake wai amfani yanzu daga yana mai duguri wani lokacin ma daga ɗauko shi a kashe zo aiki a nan gurin yana zama tashin hankali suna kankace mi sun je sun yi striking sun gudu sun bar gurin in ka ce 'yan sanda ko jami'ar go sojin operation su tafi a ƙasa kafin su je sun iya gama abin sun tafi su ko kuwa suna tafiya za su yi musu lamfo su yi musu ambush wai su kamar eh, aiki da hausa a ce ambush kenan kwantan bauna sai su halaka su ce wani yana cikin musu su ce kuma wasu guraren ma motar ma ba za ta iya shiga gurin ba so da su da babura suke amfani so ka su jami'an tsaron mota sau da mafi alheri a gurin shine helicopter ya hau ya harbe su ya aiki ta gurin to banda wannan mu koma kan magana abin da kai da shi kuka faɗa da abin da yake faɗa a wantan da aka siyo da abin da kai ma kai kwarabarin cewar shugaban eh, sojin sama ya faɗa idan da shugabannin sojojin najeriya abin da suke faɗe gaskiya ce haka ne abin da suke da ba kuɗin boko haram ɗaya a yanzu a arewacin najeriya da zai ma iya ɗaga ɗan yatsa ya kai hari a yadda kullum za su zo su ce sun riga sun karya su sun rusa su sun je sun baje duk wannan yasunan sunan su ah, sansanonukan su da ya bayi yadda suke faɗa zancen da bai kamata ce da dan bukuran ba su da kaga saboda wannan kalamin da yake suke faɗi mutane kuma su tare da zancen ba haka ike ba shi sa mutane ba za su yarda da magana cewa abin da suke faɗa sun sai makamun ba na karshen su shine abin da zan tabbatar maka da cewa duk mutumin da ike zargin cewar abin da muka faɗa mun yi son zuciya to shugaban ƙasar da kansa ya faɗi shi jiya ya ci ya raina ƙoƙarin su hafsoshin sojojin da a yadda suke yakin so da haka in har shi da yake shugaban kasa zai fito ya faɗo nan kalmar ta bakin shi national security advisor bayan wannan mitin da suka yi na jiya to waye wani mutum daga gefe ɗaya da zai fito ya zo ya ce wai ba a yaba masa ba a eh, ba masa kokari idan kana maganar yaƙi da yan ta'adda na boko haram misali amurka ita ce kasa da ta kowace karfi a duniya ita ma ta ɗauki shekaru da dama a iraki da afghanistan tana ta gurma da 'yan ta'adda mata gama da su to wannan ba za ka haɗa magana amurka wannan faɗan amurka da wata ƙasashe ba wanda kamar aggression ne wanda yawanci su mutanen kasar ba bisa su ake musu wannan abu so suna kallon kamar an zo kasarsu an shiga musu su ba bisa ka'ida ba saboda haka su mutanen kasar kusan goyon bayan su da hankalinsu sai ya fi kaiwa wajen su wancan da suke kallon yan wansu ne kasar su saboda wannan mutane da suke musu kutse cikin ƙasarsu bai kamata ka haɗa maganar yakin boko haram ko na najeriya na yan ta'addancin nan ba da waɗancan sannan na karshen su abin da ke so maka magana idan har ana zancen cewar an sai kayan aiki duk kuma da kayan aiki wayan nan duk wayannan 'yan ta'addan da su yan bokar da 'yan ta'addan nan ba wanda baya rike waya ta amfani wanda idan har da gaske ake yakin nan da su jami'an tsaron najeriya duk inda mutum ya ɗaga waya za su iya tracking cewar mutumin nan abu kaza kina location kaza shine wani shine za su yi tracking dinsa kamar yadda aka yi a ghana in ba kamanta ba shekara biyu da suka wuce ko ɗaya ta wuce wasu mutane suka je suka ka suka saci wasu mutane wasu mata suka garkuwa da su suka da su suna fara magana kamar wasa gaba ɗaya ka je aka kama su kamar kaji aka kamo su a gama mutanen 'yan najeriya ne so da aka kaga mu abin da nuna shine sakaci da rashin bibiya a kan jami'an tsaro tun da ake magana kan jami'an tsaron najeriya ake kiransa yi wani abu kansu ai kullum kare su kina cewa majalisar kasa ta magana amma yanzu sai da wannan sanne jiyo kansu ba ka ba mutane aiki ka ce ba za ka bi su kai supervisor ka tabbatar abin da ake faɗa maka gaskiya ba ne abin da kuma ka bayar a aiwatar haka an aiwatar da shi da ya kamata. Abdullahi me za ka ce akan bayanan shi Ashir Sharif? Wato matsalan Nastura Ashira Sharif wato ba wani abu bane yana da kyakkyawar kudiri da niyya kawai kash ɗaya in ɗaya kash in ɗaya ne bai da na ɗaya shi ba wani expert ba ne a harkar security bai tsaman shi tsohon soja ba ne shi ba tsohon ɗan sanda ba bai da ilimin harkar tsaro duk saboda daga bayanan shi duk na gaggano na fahimci wayannan abubuwan yanzu abin da nake so gaya maka yes ya yi maganan jiya abinda dole yes ai na ji daɗi da ya kawo abinda da mitin da shugaban muhammadu buhari ya yi da manyan hafsoshin sojoji yadda kuma ya gaya musu abin da su har yanzu bai ganta ba saboda in kana tunanin abin ya dame ka ya fi damun shugaba muhammadu buhari katsina ina ne gidan shi ne jihar shi ne saboda haka in kana shugaban kasa rai daya ba za ka so ka rasa shi ba kai ko tsohon shugaban kasa jonathan ne ba yadda ra'ayi ka yi so ka rasa kore that is the truth wannan shine gaskiyar lamarin duk inda sai dai karfi inda shugaban ya kai ya kai kuma na ji daɗin tambayar da kamishi yaƙin sunkuru yaƙi na terrorism eh, kafin ka je wani ina eh, zuwa a eh, zan baka lokaci wani lokacin kaman 'yan ƙasa suna kokawa cewar shugaba muhammadu buhari mutum ne wanda bai damu da kashe-kashen rayukan talakawa da ake arewa ba misali a baya an ga lokacin da aka shi mutane da yawa a katsina amma sai aka je shi hau jirgi ya tafi lagos wurin birthday na ko matar wani dan siyasa ko tinubu ne ko wane ne wanda talakawa suka yi ta korafi a lokacin ka kula a cikin social media a wannan lokacin a cewar gashi ana zubar da jini a arewa amma kuma ya tafi birthday a wani gari ba dai birthday ba wannan ba halin shugaban shugaba muhammadu buhari ba ne ka gano sai dai wani abu ko ya riga ya yi plan yana kan hanya sannan amma ba halin shi ba ne shi birthday yi ne ka yaƙi yaƙi ne amma har yanzu kaman yadda ka faɗa ba a gama ta ba saboda haka ba za ka yi expecting yaƙi da ideology ba yaƙin terrorism yaƙi ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba ba mu taɓa kashe boko haram ba daga nigeria To a gaishe ku malamai za mu ja birki a nan sai rana wace muna fatan mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara inda a shiri mai zuwa za ku ji an taɓo wasu daga cikin abubuwan da su masu muhawara suke cewa sun taimaka wajen ingiza ko kuma karfafa zukata wasu yan arewa su shiga cikin sana'ar sata da sace-sacen mutane da kuma wato kai hare-haren ta'addanci sannan kuma akwai inda aka taɓo maganar mutanen da ke zagaya da shi shugaban ƙasa muhammadu buhari sannan kuma shin gaskiya ne shi muhammadu buhari wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da ke faru a cikin kasar ba muna fata za ku kasance tare da mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan muhawara yanzu a madadin masu muhawara din shi na sura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi da kuma musamman shi wakilinmu na abuja hassan mai na da ya jagoranci wannan muhawarar da ya shirya da kansa aliyu mustapha sakwatin ne a nan washington dc ke fata mun ba ku kalau ku huta lafiya. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.